na lokuta-lokuta in ɗaura kan social media so kuma in na postin wannan hotuna akasari ba na komawa in fara duba comment mai ake cewa ina dan yi kaɗan kaɗan in responding ma mutane amma wani ba na yi so in ka duba da wannan hoton dalilin da ya sa ma yawancin comments in ban gani ba na yi postin din shi da daddare na tafi na bacci na sai da safe ina tashi na ci karo da comment kusan dubu goma ban san me ke faruwa ba so a haka sai wani ya turo min da um, wannan saƙon da ya sa ake cice kuce na batanci da aka yi to ina ganin wannan sai na san cewa to wannan karan postin hoto ya ɗauki wani dimension saboda inda da ne ana comment ba zai dame ni ba amma wannan personally ni ya taɓa ni ina ganin wannan na tashi na je na cire hoto daga kan twitter saboda a twitter aka yi shi mm. daga baya da na cire tun kafin in cire mutane sun riga sun ɗauka an fara turawa ana turawa so sai na ga cewa um, ya dace a ce in fito in ba ma mutanen gari hakuri saboda wannan haushin da nake ji na cin mutunci da shi wannan yawan duk wani musulmin kwarai zai ji wannan haushi sai na fito na ba jama'a haƙuri na kuma nisanta kaina da wannan comment da wannan yayi ya dame ni saboda ɓatanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma suke nesa da ni ina yaƙi a kansu saboda sun taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina magana ne a kan Faransa na fito na yi tweeting na yi zage-zage na yi post na instagram saboda na ji haushi a matsayina na cikakkiyar musulma yau sai wani ya zo kasan kan hotona abin da ya sa kenan kawai na ji ban ji daɗin abin da ya faru ba na yi nadama na ji haushi dalilin ma da ya sa na cire shi kenan gaba ɗaya inda a ce random comment ne da mutane za su yi rahama kaza rahama kin yi kaza ba zai dame ni ba